Lafiya jari ce lafiya uwar jiki sai da lafiya ake da damar ayi yi komai ku dakata ku saurara albishirinku ku ku ce goro al'umma jamhuriyar Nijar yawa ingantaccen zance ya tabbata shahararren mai bada magungunan gargajiyan nan wanda aka san shi a faffadin Najeriya da mafadin duniya wato akaremi mai tilawa online TV shi din dai wanda kuka saba gani a YouTube channel da kuma a tilawa online TV ya shirya tsaf a wannan karin zai zo jamhuriyar Nijar takanas zai zo da kanshi ba sako ba tun daga Najeriya har zuwa jamhuriyar Nijar zai bakunci ya mai da kuma da magara daga ranar 22 ga watan Fabrairu na shekara ta 2020 ashirin da biyu akaremi mai tilawa a online tv wanda ake aika muku da sako ba tare da muskila ba ko ina a fadin duniya wanda yake da dimbin ilimi a game da magungunan gargajiya wanda ake kiransa a waya da kuma tasowa ta kanas daga ko ina a fadin duniya wanda ake bada magunguna da suka shafi sanyi basir karfin maza da istoma da dai sauransu da kuma bangaren abin da ya shafi larura irin ta mata yara domin kara dankon aure tabbas ta tabbata wannan gaskiya ne akaremi wanda kuka saba gani a tilawa online tv wanda kuka saba gani a youtube channel shi ne da kanshi zai zo jamhuriyar Nijar ya mai da kuma da magaran sati biyu habawa magani sai da gwaji da yawa sun gwada maganin akaremi bukata ta biya ina mutanen Cote d'Ivoire Libya da Mali maza mata wannan dama ce a gare ku domin ganawa da akaremi wanda kuka saba gani a Tilawa Online TV da kuma YouTube channel shahararren mai bada magungunan gargajiya a faɗin Najeriya Oyoyo da zuwa jamhuriyar Nijar domin neman karin bayani a kira lambar waya 0800 uku uku tara takwas uku biyu ɗaya tara shahararren mai bada magungunan gargajiya a faɗin najeriya wato akaremi wanda ake gani a tilawa online tv barka da zuwa jamhuriyar nijar. sai lafiya ko babu lafiya ka ilmul kitab ilmul sun su ne kan gaba ba mun ce ban da sauran ba ne amma idan ana da rafin da uwa ake idan ruwa ya zo taimama ta zauna ta yi haƙuri kun gane hausar haka idan muna maganin ilimin addini shine shi sa muna bukata matasanmu ba mu hana ku je ku karanta law ba bal ku je ku karanta ku je ku karanta geography ku karanta kowane irin logi logi logi ku je ku karanta amma kar ku manta da ƙor'anology ɗinku in akwai wannan turanci ma kenan misali da sunnanology in ma akwai saboda mu ba yan loji loji loji ba ne je ka yi psychology kaza kai ma ka rike ƙor'anology ɗinka misali amma sai ku haɗa a ƙur'ani ba za a shafa a je ka babu ba a hadisi ba za a je ka fankan fayau ba a zamanin kuma kar a barka a baya da mu ba ragwaye ba haka musulmi yake to bayan mun ji wannan to ya ake neman ilimi ko ba haka ba farko falalar ilimi da kuma me ya ake nema shi yasa nake so karatun ya min jagoranci karkashin wasu baitoci da suka ce an gaya ma muhammad ibn hassan shaibani malaminsa ne ya ce da shi na so musamman ɗalibai da kuke da test na arabic ko haddace baitocin kun shirya imam kowa shirya ko dan ni na nakan yi karatu ina tambaya jiya na yi wannan karatu irin wannan a wani masallaci yan kaji a kan falagina masallaci muka karanta sai guda bakwai waɗannan baitoci na tabbata sun kuma su riga sun sun domin an daɗe an karantar da mutum muna yan zaure